وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاتقوس يومنا شاترق وتامي البركة وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya zo tara ga watan tara dubu biyu da tara muna nan a cikin sura ta talatin da takwas suratu sad za mu آية aya نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق الله سبحانه وتعالى bayan ya faɗi martaba da girma da matsayi da isa wacce yi bawansa annabi dauda sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala yake gaya mana cikin ni'imomin da ya masa wa wahabna li dauda sulaimana mun yi kyautar ɗa sulaiman ga annabi dauda Allah ta'ala ya bawa wa annabi dauda ɗa sunansa annabi sulaiman wannan yana cikin gurare guda biyar da muka ce ƙur'ani ya ambaci annabi ɗan annabi annabi Sulaiman ɗan annabi Dauda annabi Yusuf ɗan annabi Yaƙub annabi Yaƙub ɗan annabi Ishaq annabi Ishaq ɗan annabi Ibrahim sai annabi Yahaya ɗan annabi Zakariya wannan su goma annabi ɗan annabi goma ne to Sulaiman ɗan annabi dauda to mun ji annabi dauda sallallahu alaihi wasallam an ambace shi a cikin alkur'ani sau goma sha shida a cikin surori guda tara amma shi ɗansa annabi Sulaiman an ambace shi alkur'ani sau goma sha bakwai a cikin surori guda bakwai suratul baqara an ambace shi sau biyu suratul nisa sau ɗaya suratul an'ami sau ɗaya suratul anbiya sau uku suratul namli sau bakwai suratul saba'i sau biyu sau ɗaya suratul sa'ad sau biyu wannan shi ya ba da adadin goma sha bakwai da aka ambaci sunan annabi Sulaiman a cikin alkur'ani inda ya fi ina yawa kenan suratin namli nan ne sunansa ya fito har sau bakwai to annabi Suleiman ya rayu a Kudus mulkinsa ya yi faɗi har zuwa Askalan har zuwa ƙasar Yaman wannan yankin zuwa Gaza kuma ya rasu a Baitul Maqdis a shekara ta ɗari tara da ashirin da uku kafin haihuwar annabi isa kamar yadda ya zo a cikin wannan littafi a tsulusul ƙur'an na doktor shauki abu khalil to allah ta'ala ce ni'imal abdu ma dalla da wannan bawa shine annabi suleiman ni'ima ana kiransa fi'ilu madahin kamar yadda bi'isa yana nufin fi'ilu zammi in aka ce bi wa ne tur da shi ni'imawa ne madalla da shi kenan ni'ima fi'ilu madahin ne kamar yadda bi'isa fi'ilu zammin ne yasa Allah ta'ala ce ni'imal abdu madalla da wannan cikakken bawa domin ce bauta annabawa ta bambanta da ta sauran mutane mun ce bayi masu bautawa Allah kashi biyu ne sannan bayi gama gari kashi ɗaya ne sannan bayi masu kaucewa hanyar Allah su ma kashi ɗaya ne bayi masu bauta Allah akwai ibada khassa masu bauta wa Allah ta'ala ganin girmansa shine wanda Allah ta'ala yake cewa wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal hau haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama to siffofin duk da suka biyo baya na bayin Allah ne masu bauta Allah a keɓance sannan akwai bayi waɗanda suke masu daraja ta ɗaya su ne annabawa za ka ji Allah yana cewa ni'mal abdu wa zukur ibadana ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ko ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina tabaraka allazi nazzala alfurqana ala abdihi subhana allazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa annahu lamma qama abdullahi alaysa allahu bikafin abdahu fa awha ila abdihi ma auha. duk wannan bauta ce keɓantacciyar keɓantacciya sana akwai bawa gama gari duk abin da ke yawo a doron ƙasa da mai rai da matacce da mutum da dabba da tsirrai da bishiyoyi duka sunansu bayin Allah shine Allah ta'ala ce in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda babu wani abin da ke yawo a ƙasa ko a sama ko a tsakanin su face bawa ne ga Allah kaga wannan bauta ce ga magari sannan akwai abdul dinar abdul dirham wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ta isa abdul dinar tir da mai bautar kuɗi tir da bawan kuɗi tir da bawan dirhami wanda rayuwarsa gaba ɗaya ta gini ne akan me zai samu me ba zai samu ba akan haka yake gudanar da rayuwarsa to tir da wannan bawan kowa ne wannan ko ni'mal abdu can an ce bi isa abdud dinar ta isa abdud dinar dan kuma ni'imal abd ma dalla da wannan bawa mai daraja mun ce ibada tana buƙatar rukuni guda hudu kafin ta tabbata ar rukunin al-awwal al-ma'bud wanda za a bauta wa shine Allah ta'ala rukuni na biyu al'abdu mai aiwatar da ibada din ga Allah shine bawan na uku a taabbudu aiwatar da ibadar wanda yake nufin at-tadallulu wal khudu'u lillahi azza wa jalla hubban wa ta'ziman wa mahabbatan khawfan wa raja'an bi fi'li awamirihi wa ijtinabu nawahihi ala al-wajhi allazi ja'at bihi shara'i'uhu kankan da kai da kwantar da kai a gaban Allah da ganin girman Allah da ƙaunar Allah da kwaɗayin rahmar Allah da tsoron azabar Allah ta hanyar me yake so a yi a yi da yake so a bari a bari kuma yadda shari'a ta kawo ba daɗi ba sannan sai al'ibada ɗin ita kanta ibadar wanda ismun ne jami'un likulli ma yuhibbuhullahu ta'ala wa rabahu min al wal af'ali adh wal batina don haka wannan shine ibada da hakan Allah ya ce wa annabi ni'mal abdu to wani babbar daraja ce kai kun zo ne kira ka yace maka abdu ka ce sai ka kama suna ne ga magari aka gaya ma su annaba daraja ce Allah ce ni'mal abdu wato akwai aqida kenan da tauhidi da sanin girman Allah tare da shi innahu lalle shi wannan bawa na Allah annabi Sulaiman awwabun mai yawan kokkomawa ne zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ku yi wa ‘yan uwana annabawa salati kamar yadda kuke yi min salati, domin an aiko su kamar yadda aka aiko ni. To shi yasa an ambaci sunan annabi daga cikin annabawan Allah sai a ce alaihi salatu wassalam ko a ce sallallahu alaihi wasallam ba su da bambanci tsakanin alaihi salatu wassalam da sallallahu alaihi wasallam sai kawai wannan jumla ce fi'iliya wannan jumla ce ismiya in ka ce sallallahu alaihi wa sallam sallallahu sallafi ilin mazin wasu muljalala fa’ilun marfum jiddan ma a zahira ala akhirihi alaihi jaru majar mutu alikun bihi wasallam matufin alai ka faɗi wannan ne da jumla fi'iliya in ka ce alaihi salatu wassalam alaihi jaru wa majaru khabarun muqaddam الصلاة مبتدا مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من والصلاة معطوف عليه والمعطوف على المرفوع مرفوع da haka kawai bambancin alaihi salatu wassalam da sallallahu alaihi wasallam bambancin su shine jimlar wani ya tambaya da ne ya ce ya suna cewa sallallahu alaihi sallam. wasu ce sallallahu alaihi wa sallim na ce a a farkon za a duba wajen wasalce ƙarshen in ka ce Allahumma salli ala Muhammadin sai ka ce wasallim tunda nan ka ce salli ya zo da fi'il am to matsufin shi ma sai ya zamo wasallim in kuma ka ce sallallahu alaihi sai ka ce wasallam tunda can labari ne can kabar ne can kuma insha ne salli fi'il amr ne da haka na gaban sai zama wa sallim salla kuma fi'ilun madin ne na gaban sai zama wa sallam shine bambancin su ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa na Allah shine annabi Sulaiman innahu awwabun lalle mai kokkomawa ne zuwa ga Allah cikin lamarinsa na aƙida da ibada da mu'amala da rayuwarsa gabaki ɗaya. Iz Allah ce ka ambata ko ka gaya wa duniya iz yayin da urida aka bujiro alaihi a gaban annabi Suleiman, bil ashiyi da yammaci da marece Asafinatu, wato ‘yan asalin dokuna ‘yan asali aljiyat ingarmu an bujiro masa da ingarmun dokuna ‘yan asali su wuce ta gabansa. suna fareti yana kallon faretinsu waɗannan an ce dokuna ne da yasa aka kiwata su aka kuma rene su reno irin na jihadi to shine yace a bujiro da su ya gansu shine aka bujiro da su suna wucewa ta gabansa akwai maganganu da yawa akan adadin dokunan da siffofin dokunan wasu ce dokunan ma da ruwa suka fito masu fukafukai ne duk wannan bai da asali doki kawai ne in garma wanda aka kiwata shi kiwo kuma na asali to da aka bujiro da dokunan suna wucewa faƙala sai ce inni ahabbtu haƙiƙa ni na so hubbal khairi so irin na alheri alkhair ana fassara shi da dukiya wa innahu li hubbil khairi la shadid alkhair anan an fassara shi da dukiya ma'ana mai tsananin san dukiya in taraka khairan idan ya bar alkhair wato anan ma an fassara shi da in ya bar dukiya wala alamul gaib walau a'lamul min alkhairi wa ma massani su annan ba an fas min alkhairi da na yawaita dukiya daga alkhair anan gurare uku alqur'ani sun zo da ma'anan dukiya nan sai ma shi ma aka fassara shi da inni ahbabtu hubbal khairi wasu ka fassara shi da na so irin san dukiya wato yayi wa waɗannan dawaki so irin san dukiya an zikirin rabbi a bisa ambaton Allah na. wato ina so a hau waɗannan dawakai a tafi jihadi domin a yaɗa ambaton Allah shine addininsa domin zikir a nan masdar ne mudaf al-masdar idza udifa yahtamilu isma fa'il wa yahtamilu isma maf'ul ma'ana zai iya zama an zikirin rabbi bisa ambaton da Allah ya yi na cewa a tashi a ɗaukaka addininsa ko an zikirin rabbi bisa ambaton da ni zan yi na Allah na hanyar yada addininsa ta hanyar da yake so daka waɗannan dawakai suna wucewa suna fareti yana kallon su yana jin daɗi saboda ya tanaje su su je su yada amfani da su a yada addinin Allah hatta har ya zuwa waɗannan dawakai tawarat suka ɓace bil hijab a bayan katanga ta gidan sarki sun wuce suna fareti sai ce rudduha ku dawo da ita alayya gare ni ku dawo da su in ƙara ganin su inda wakan sun wuce sai ce a dawo masa da su in sun wuce sai ce a dawo masa da su yana jin daɗin yadda waɗannan dawakai suke fareti fatsafika sai ya zamo ya fara mathan yamsahu mashan kenan mashan din na maqulul mutlaq ne li fi'ilin ma'zur sai dinga shafar waɗannan dawakai dama duk mai kiwon doki ya san in doki ya burge ka zaka zo kana shafa masa kai ko kana shafa masa wuya ko kana shafa masa gashi yana jin daɗi suki yana shafan kafafuwansu wal anaq kuma yana shafa wuyansu ya shafa musu wuya ya shafa musu kafa wannan shine zahirin abin da wannan ayoyi suke ɗauke da shi na saƙo kuma shi ne fassara ingantacciya karɓaɓɓiya ba maganan to bari ku ji fassara ta biyu kuma waccan an shigo da isra'iliyat yadda ƙista za ta canza iz yayin da orida aka bijirowa annabi Sulaiman as-safinatul jiyadu dokoki dokuna in garmu ‘yan asali bil ashiyi da marece daidai sallar la'asar. Faƙala sai ce ni a hababtu, haƙiƙa ni na yi ƙauna hubbal khairi irin so na alkhairi, alkhairi a nan yana nufin doki, haƙiƙa na so dawakai an zikiro rabbi har suka shagaltar da ni ga barin sallar la'asar. Ban ambaci Allah ba, hatta tawarat har rana ta faɗi bil hijab a bayan tsari ban samu damar yin sallar la'asar ba rudduha sai ce ku dawo min da waɗannan dawakai da suka shagaltar da ni ban yi sallar la'asar ba fatafika sai ya zamo mashan yana yanyan kasu. da suki ta ƙafafuwansu yana daddatse ƙafafuwansu wal yana kuma sare wuyansu in an shigo da kissa isra'iliyat to haka malamai suke fassara wannan gurin to malamai suka ce waccan kissa ta isra'iliyat ta zo da abubuwa guda hudu waɗanda ba mu yarda da su ba na farko ta ce akwai maganar rana a nan in ko mu ga ranar ba ba maganar rana a nan kwata-kwata ko da wasu za su makale su ce ai akwai al'ashi al'ashi yana nufin marece ko yamma kenan kamar ishara ce na an ambaci rana da haka an ce tawarat yana komawa kan ashi da aka ambata na rana sai mu ce babu wani dalili a bisa haka na biyu an ce annabi Suleimanu yana ta kallon dawakai har ya shagala bai sallar la'asar ba wannan kalma ba za a jingina ta ga annabin Allah ba ba za a ce ya shagala yana kallon wani abu har ya ɗauke masa hankali ga barin ambatan Allah ba babu wannan na uku cewa sallar la'asar ce babu wani dalili da ya nuna cewa a zamanin annabi Suleiman ana yin sallar la'asar sannan cewa ɗafika mashan fa ɗafika mashan almashu baya zuwa da ma'anar yanka amma sai aka ce yamsahu mashan yana yanyanka su to me laifin dawakai za a yanyanka su kuma idan sallan nan wasu ce suna son su tawili suka ce ai mantuwa yayi to wanda ya manta ya bai da laifi sannan in ko ba mantawa yayi ba me laifin doki a zo ana yanyanke kafarsa to dan waccan issa ta su ta samu shiga sai suka ce ai a zamanin sa ana cin doki kuma a zamanin sa ana sallar la'asar dan haka waɗannan dawakai da ya yanyanka su ya yanyanka su ne dan a ci kuma wannan rana da ta faɗi bai la'asar ba shine laifin da yawa Allah to ba magana wannan wannan kissa malaman tafsiri almuhaqqiquna almudaqqiquna almuharrirun waɗanda suke bin komai diddigensa su tabbatar ba fa magana Allah ba ce wancan magana cewa ya tsaya yana kallon fareti har rana ta faɗi ba inda Allah ya ambaci haka a littafinsa ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce a hadisi kuma wannan matsala ce ta gaibu kuma ta shafi darajar wani annabi bai kamata mu karɓe ta daga bakin yahudawa kan cewa abin da ake nufi da wannan aya shine cewa ya shagala ba domin su yahuda a aƙidarsu annabi suleiman ma ba annabi ba ne matsafi ne su a aƙidarsu shi yasa Allah ta'ala ya ce a can wattaba'u ma tatalu shayatinu ala mulki Sulaiman suna sun bi abin da shaidanu suke karantawa akan mulkin annabi Sulaiman suna cewa annabi Sulaiman dan dauda ba annabi bane matsafi ne sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra sai dai shaidanu ne suka kafirta suna koyawa mutane sihiri da haka babu tsafi a cikin wato sarauta da mulki da Allah ya bawa annabi Sulaiman to tunda ba sa ganin kimarsa duk wani abu sai su kwashi kwarab sai su jeho mana cikin addini mun kuma mu ɗauka mu ɗauka wannan shine fassarar da haka wannan ba maganar rana na ɗaya ba maganar sallah a gurin an zikir rabbi ba dole zikir a nan ya ɗauki sallah ba na uku ba maganan yankawa domin masu yana nufin shafawa shine luga ta zahiri ba maganan yankawa sannan kuma ba maganar cewa wato ya so doki fiye da ambaton Allah ba wannan magana kwata-kwata ratso ta aka yi danno ta aka yi turo ta aka yi kuma ba za ta shiga ba na'am ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصل باد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن na biyu Allah ta'ala ce wa laqad fatanna Sulaimana haƙiƙa mun jarabta bawanmu annabi Sulaiman wa kuma muka jefa ala kursiyihi a bisa gadansa jasadan wani jiki sun ma'ana ba sannan ya koma ga Allah to anan masu isra'iliyat sun faɗi maganganun da wato bai kamata ma a ji su a bakin kowa ba sai in zai faɗakar da mutane illarsu da muninsu suna cewa wai annabtar annabi Suleiman a jikin zobe take to shine wai jaraba da Allah ya masa ya shiga ɗakin wanka sai kawai wani aljani sai kawai ya rikide ya zama kama daidai da irin annabi Suleiman kun ga daga nan ƙarya ta fara ba wanda ya sai ya rikide ya kama da annabi daga annabawan Allah sai ya zo ya samu wannan mai zoban sai ce ba ni ne na fito sai ya ɗauka Suleiman ne sai ya ɗau zoban ya bashi yana sa zoban shi je hai kujerar annabi Suleiman ya ci gaba da annabta da mulkin annabi Suleiman har ma an yi saɓani wai shin ya ci gaba da jema iyalansa ko kuma ma baya jema iyalansa iyalan annabi Suleiman din wai shi kuma da ya fito sai ce ni ne Suleiman aka tuka mutane guri shine aka fatattake shi ya tafi gindin kogi ya zauna kwana arba'in baya annabta baya sarauta har sai zama yawo yake a cikin gari ma yana neman wanda zai ci da shi sai gidan wata tsohuwa a nan yake kwana ita take taimaka masa doron nan wai yunwa ta dame shi sai fito gindin kogi sai tarar da wasu 'yan su to wai da kwana arba'in din ya cika dama an ce za a raba shi da wannan mulki ne kwana arba'in da kwana arba'in din ya cika shi wannan aljani sai iska guguwa ta ɗauke shi ta yi wurgi da shi cikin ruwa aka kashe shi aka cire zoban sai kifi ya haɗi to da ya zo gindin waɗannan masu su wai sai ya ce su taimaka masa da wannan kifi sai suka ce tafi gaba mu ya ce da kun san ni waye da kun taimake ni ko ɗaya kun bani kai waye ya ce suleiman ka tagwa mutane guri suleiman da ya ce ina can yana mulki saboda haka sai suka ce ga dai wani rubabbe can da ya faɗi in shi zaka ɗauka ka ɗauka in ba ka ɗauka ba shikenan yayyaye har suka rufe shi da duka ya je ya ɗauki wannan rubabban kifin yana barka cikinsa sai ga zobansa sai dauki zoban ya makala shikenan shine sai koma kan sarautarsa to alƙaina ala kursiyihi jasadan wai jasad din nan ana nufin wannan aljani da ya hau gadon sarautarsa mun da suka makale za su rushe annabtar annabi Suleiman cewa na farko maganan cewa annabta a jikin zobe take wannan magana ce ta matsarfa dama in guru maharaza su ake ba mutum abin nan zobe a ce zai je kaza da kaza da shi ma ba maganan annabta ba ta da wani alaka da zobe na ɗaya kenan na biyu cewa wannan aljani yayi kama da mala'ika yayi kama da annabi Suleiman ƙarya ne don annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya ganna a mafarki ni ya gani shedan baya kama da ni haka malamai suka ce wannan ya nuna ba ma shi ba duk annabawa yan uwansa shedan bai isa ya zo a cikin surarsu ba domin saƙo aka aiko su da shi in ko shedan zai iya zuwa a surarsu to akwai rikitarwa yaushe suka zo yaushe shedan ya zo kaga wannan ba zai yi ba sannan na uku dangana wato cewa ya bar annabtan da mulkin a haɗe suke saboda haka Allah ne ya bashi annabta ya bashi mulki shi yasa cewa warisa Sulaimanu Dauda gadan da ya masa shine gadan annabta da gadan mulki ba gadan kuɗi bane don annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mu annabawa muna ana ga muna gado amma ba a gadan mu amma in annabi yana gadan annabta ne daga annabi amma ba gadan kuɗi ba da haka malamai suka kasa masu gado kashi hudu akwai wanda baya gado ba a gadansa akwai wanda yana gado ana gadansa akwai wanda ana gadarsa baya gada akwai wanda yana gada ba a gadarsa wannan su ne kashi hudu na mutanen da suke wato cin gado to su annabawa suna kashi na uku Sune waɗanda su suna gadon iyayensu in ba annabawa ba ne amma ‘ya'yansu ba sa gadon su abin duk da suka bari ya zama na baitul malik al'ummar musulmi gaba daya wannan shike nuna daraja annabi da kimarsa bai zo ya tara abin duniya ba in ma ya tara din to a raba al'umma ba abin da za a yi shi to shi yasa Allah ta'ala to wannan kissa da suka kawo makaryace kissa ce ta waɗannan fuskokin sannan cewa ya hau gadon sarauta alakanta mulkin annabi Suleimani da wani gado na sarauta shi ma wato ƙarya ne ba ta da alaka da wani gadon sarauta duk inda ya tafi shi ne mai mulkin bai da alaka da wani gadon sarauta ko kuma suka ce issa ta biyu jasadan dinnan wai gunkin yar wani sarki ce wai annabi suleiman ne ya auri wata mata yar wani sarki ya yaƙi sarkin ya ci nasara a kansa ya auri yarsa to yar kuma yana tsananin santa sai ta zo tana ta kuka a gida sai tambaye ta me yasa kike kuka sai ta ce ina tunowa ne da babana ina ma za ka sa a yi mun hoton babana in dinga kallonsa ko na tuna da shi shine yasa aka yi mata hoton baban nata ita kuma sai ta dinga masa sujjada shi ko bai sani ba sujjada take masa sai da aka kwana arba'in ana wai bautar gunki a gidansa sannan mala'ika wai zo ce masa ana fa shirka a gidanka baka ji dan Allah da ƙurunkus duk ƙarairayi ne waɗannan amma sun cika littattafan tafsiri don muna son mu fahimci qur'ani mu faci darajar annabawa domin in ka rushe darajar annabi kana taɓa saƙon da ya zo da shi ne shi yasa kuka ga a gurin su annabi bai da ƙima tunda annabawa sun rushe kishan eh, annabawa sai suka rusa kimar saƙon da annabawan suka zo da shi to saboda haka waɗannan kisoshi dole a zubar da su a watsar da su isra'iliyat ne kuma saƙon da suke ɗauke da shi yana da dafi na taɓa martaba annabawan Allah ko ba za mu yarda da wannan ba to shine jasadan anan ibn hazm a cikin alfisal fisal fil milal wa nihal yace Allah ya faɗi jasadu amma bai faɗi sa ko kamarsa ba da ka ba mu da iko mu ce wani jasadu ne ice sai ma dai hadisin bukhari da yake cewa annabi Suleimani yayi alkawari zai kewaye matansa guda saba'in a wata ruwaya guda ɗari yace duk zai je musu kuma yana fata dukkan su su ciki dukkan su su haihu kuma su haifi maza kuma dukkan mazan nan su girma kuma duk su zama mujahidai su hau doki su je su yada addinin Allah amma a ƙarshen sa bai ce insha Allah saboda haka sai aka zo da rabin jariri duk matan ba wacce ta wuce sai kwa ɗaya ta bari to wannan barin ɗan shine aka jeho akan kujerarsa shine kissa sahihiya wacce zaka fassara wannan gurin da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya ce insha Allah da duk matan sai sun yi cikin kuma da duk sai sun haifi mazan kuma duk sai sun girma kuma duk sai sun yi jihadin yaɗa addinin Allah kun ga yayi haka ne dan kishi amma sai ya manta ita ko mantuwa ba suka bane ga dan adam in yayi mantuwa walaqad ahidna ila adama fanasiya dabi'a ce wa ma an sanihu illa shaytan an azkura ka gani sanukure uka falatan sa illa ma sha Allah saboda mantuwa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana saboda wannan kisa tana tafiya daidai da martaba annabawa shine wannan yaron da aka yi bari shine jasadan ɗin da aka jeho masa amma ba wai aljani ne ya haya kujerarsa ta mulki ba Sun ma'ana ba. sannan ya koma zuwa ga Allah ya gane kalman insha Allah da bai ce ba ne abin da ya faru qala sai ce rabbi ghifirli Allah ka yi min gafara wa habli mulkan ka bani mulki la yambagi baya kamata li ahadin ga wani kowane ne na kira fi siyakin nafi min ba'adi bayana naka lalle tabbas kai Allah an wahabu kai ne mai yawan kyauta da alheri to aka ce annabi ya yi abu biyu anan na farko ya roƙi a bashi mulki kuma gashi mu a shari'a ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya zo yana son mulki kakku bashi dan ba zai iya ba har yana ga ma Abu cewa kai mutum ne mai rauni kuma ita amana ce kada kada a baka mulki ga abu hurera yana cewa da a ɗora ni mulki ƙara a subuto da ni daga saman bakwai in taho da ka ya fi mun sauki a gaban Allah da naje na jagoranci mutum biyu ko uku saboda nauyin da ke kan masu mulki to amma ga annabi Suleiman da kansa yake roƙan mulki malamai suka ce eh saboda shi ma'asumi ne annabawa ma'asumai ne shin an ba shi mulkin ba zai amfani da mulkin ya danniya ko ya murdiya ko ya cuta ko ya ci zali ko ya danna wani ba zai amfani da mulkin su ne ya tsayar da adalci so da haka duk mutumin da yake ji a ransa idan ya samu dama ta mulki zai yi amfani da ita ya taimaki al'umma da addini ba laifi ya roƙa a bashi shi yasa annabi Suleiman annabi Yusuf ma ya roƙi wannan ko yace ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim ka sanya ni in zamo a cikin taskar ƙasa wato kan ministan gona inni hafizun ni mai mai kiyayewa ne alimun masani ne ina da sani ina da kiyayewa sannan ga matan nan da ta a ɗauki annabi musa aiki ta ce ya abatista ajruhu ya baba ka ɗauke shi aiki inna khaira man al qawiyyul amin mafi alherin wanda zaka dauka aiki alqawiyyu ya zamo mai karfi al-amin kuma mai aminci kenan in za a dauki shugaba ana son ya zamo in a harkar lissafi ne ya zamo hafizun alimun in kuma a harkar jagoranci ne ya zamo ƙawiyun aminu yana da ƙarfi yana da aminci aka ce to ai da wuya ka samu mai ƙarfi yana da aminci da wuya ka samu mai aminci yana da ƙarfi aka ce to in aka samu mai aminci da ƙarfi an samu abin da ake bukata in ku an samu mai aminci kadai sai a haɗa shi da mai ƙarfi in kuma an samu mai ƙarfi kadai sai a haɗa shi da mai aminci su yi tare in kuwa aikin ƙarfi yake bukata to sai a sa mai ƙarfin in kuma amana yake bukata sai a sa mai amanar da haka wannan shine yace rabbi habli mulkan ka bani mulki sannan bayan ya roƙi mulki kuma sai ya roƙo na biyu la yanbaghi li ahadin min ba'di kada wani ya ƙara mulki irin nawa a bayana aka ce to me yasa ya toshe kofa haka da wuri shi ya ce Allah ya bashi kuma ya ce kada a ƙara ba wani aka ce saboda ya san hatsarin mulki ya san wahalar mulki mulki wanda har tururuwa ma za ta kama ƙara har tsuntsaye ma za su kama ƙara har aljanu duka komai Allah ya sa suna iya yana iya jin maganar su kuma suna iya kama shari'a ya musu shari'a to irin wannan mulkin ne yace kada a ba wani irinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa game da wannan wato abu da ya faru na addu'an da shi annabi Suleiman ne akan kada a ba wani mulki Imam Bukhari da Muslim su rawaito mana hadisi daga Abu Hurairata Imam Bukhari ya rawaito shi mai lamba ta 461 Muslim 541 da Imam Ahmad bin Hanbal a cikin juz'i na biyu shafi na 298 da al-Imam An-Nasa'i a cikin tafsir mai lamba ta 460 da Imam Al-Bagawi a cikin sharh sunna mai lamba ta ɗari bakwai da saba'in da arba'in da bakwai da ibnu hibbana mai lamba ta dubu shida ɗari hudu da sha tara da imamul baihaqi duka daga hadisin abu huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ifritan min aljinni wani ifritu daga cikin aljanu tafallata alayyal barihata ya kutso min jiya wato ya kunciko ya shigo li yaqta alayya salati don yanke min sallata fa kananin lahu minhu sai Allah ya bani dama na danke shi fa akhastuhu na kama shi fa aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjidi sai na so na daure shi a jikin amudi ko ginshiƙi ko fila na masallaci in daure shi anan hatta tanzuru ilaihi kullukum har dukkaninku ku zo ku ganshi fa zakartu da'awata akhi Sulaiman sai na tuno addu'ar dan uwana Annabi Sulaiman wace addu'a ye eh? yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di tunda shi a cikin mulkin sa Allah ya bashi yana daura aljanu har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da na matsare shi sai da naji sanyin harshen sa ya fito akan hannuna Ice to so ne daure shi sai yaran Madina sun ganshi har sai yara sun yi wasa da shi dan bai isa ba to amma sai na tuno addu'a dan uwana kun ga alaka mai kyau da girmamawa da mutuntawa da kimantawa tsakanin annaba da wani yace to yayi addu'a mun karya ta eh amma da yake su kowa yazo yana gina dan uwansa ne sai yace na tuno addu'a da dan uwana ya cewa Allah ya bashi mulkin da kada ya ba wani irinsa a bayansa to sai na saki aljanin ya tafi amma da na daure muku shi kun gan shi innaka antal wahhab fasakharna lahu riha Allah ya ce cikin ni'imar da muka yi masa muka hore masa iska ta jari amrihi tana gudu da umarninsa in yace tai dama sai ta dama in yace ta hagu sai ta hagu ha shaharun wa ha shahar da yamma gudun da take kamar na wata guda ne da safa ma gudun da take kamar na wata guda ne kun wannan babban ni'ima ce Allah ya masa iska shi ya fara sarrafa iska ruha'an Allah ce mai laushi kuma tana da laushi wani gurin ya kira ta guguwa asifa nan kuma ya kira wata mai laushi sai aka ce to in ta taso kamar guguwa amma kuma da laushi take wucewa ba ta rushe gidajen mutane ba ta tada kura sai kawai ka ganshi akan iska yana tafiya in yace iska dauki kaza akai kaza dauki kaza akai kaza sai ta yi haisu afaba duk inda ya nufa duk inda yake so aje iska sai ta jagoranci aje bi ma'ana asaba ai arada duk inda yake nufin ya je washayatina haka mun hore masa mun huwace masa shaidanu kulla banna'in dukkan mai gini duk wani ƙwararren injiniyan aljani wanda ya ƙware a harkar gini to yana ƙarƙashin annabi suleiman shi yasa lokacin da wannan matar za ta zo ai a ai masa gini aka yi masa gini mai ƙayatarwa mai burgewa hadda ta zo ta ɗaga fa عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير qawarir mata ai wannan da yake gani wani irin malalan gini ne aka zuba kifi a ƙasa aka shimfiɗa gilas aka zuba ruwa tako za ki ga kafa ki bata jike ba wani sabon tsari ne kuma na takalolajin annabi suleiman to shine wa gawas da ko masu nutso a cikin ruwa in yace duk wata arziki da ke ruwa a kawo akwai wanda za su yi nutso sai su yi watanni a ƙasa suna neman abin da ya sa su wa gawas wa akharina wasu kuma aljanin da muka hore masa muqarranina an haɗa su da wato ƙafarsu fil asfa da an ɗaure su a cikin mari ga wasu kuma nan jibi-jibi ba ma aikin da za su yi an ɗaure su ne kawai suna ana jiran lokacin aikin su yayi a kwance su ya sa an ɗaure su muƙarranina an haɗa wuyansu da hannunsu fil asfad a cikin bari da ankwa haza Allah ya wannan abin da kuka gana bawa annabi Sulaimanu a fa'una. kyautar mu ce kyauta ce kawai fannun Allah ce kai baiwa ga wanda kaga dama ba wanda kaga dama au an sik ko ka rike abinka bi gairi hisabin babu lissafi wasu ka ce a bi gairi hisabin din muqaddar ne ai haza a ba'una bi gairi hisabin wannan kyautan mu ce muka yi maka mara iyaka famnun ka kyauta ga wanda ka ga dama au an ko ka rike abinka ma'ana ka ba wanda ya cancanta a bawa ka hana wanda ya kamata a hana ko haza a ba'una wannan kyautan mu ce da alherin mu muka yi maka famnun ka yi alheri ka babba waɗanda suka cancanta a bawa au amsik ko ka riƙe ga wanda ya kamata a riƙe bi gairi hisabi wannan za ka yi shi ne ba tare da lissafi ba ba tare da an da kai ko kuma an ce maka abin da kai ba daidai ba ne wato Allah ba zai ma hisabi akan wanda ya ba da wanda ya hana ba wa inna lahu haƙiƙa annabi Sulaiman sallallahu alaihi wa sallama inna lahu indana ku duba wani irin haɗi inna wa inna tabbas lahu yana da indana a gurinmu a gurinmu yana da zulfa la zulfa yana da martaba mai martaba ne mai kima ne mai daraja ne ranka ya daɗe ne yallaɓai ne duk wata kima da daraja shine zulfa yana da kusanci yana da matsayi yana da girma wa husna ma'ab kuma yana da kyakkyawan makoma sune ne 'yan aljanna ƙarshe babban aljanna inda annaba su shiga to yana da kyakkyawan makoma ai ko yanzu a duniya wani yace maka ai kaiwa ne ai a gurin mu kai ne matsayi ne an gama girmama ka gwamnan jiha ko shugaban kasa ko wani da milke ce ai wani a gurin mu yana da martaba yana da matsayi yana da girma kuma yana da kyakkyawan makoma ma'ana duk abin da ya nema a gurin mu zai samu kuma in ya zo mana a bako za mu aje shi a gidan karamci za mu aje shi a inda ya dace da girmansa har gidan manyan baki ake yi waɗanda in sun zo ga irin karamcin da za a yi musu to Allah ya ce annabi Suleiman a gurina yana da irin wannan karamci to ci gaba da taimakon marayu da muka ce za a yi da kuma marasa ƙarfi da galihu da waɗanda suka shiga halin ƙaƙanikayi wanda na gaya muku mun samu bayani saboda talauci da fatara har ta sa wasu sun kasa yin azumi masu ajiye shi kuma an je an bincika wannan abu an tabbatar haka ne wasu mutane a garin nan sun shiga talaucin da ba su da abin da za su sahur ba su da abin da za su yi buɗe baki fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga waɗanda aka binciko aka tara iyayensu sun mutu sun ba su ‘yan ƙanana da uwarsu wata mai ‘ya'ya bakwai wata mai takwas wata mai tara wata mai biyu wata mai uku mahaifin ya rasu babu abin da za ta riƙe yaran suna nan a gabanta ta irin wannan ne tarbiyyarsu da iliminsu da cinsu da shansu yake wargajewa sai su shiga wata harka lalatacciya ko matan ko mazan ƙarshe a yi asararsu gabaki ɗaya inda aka yi musu waccan shekara wasu ma daga nan Allah ya sa albarka abinda aka yi musu ya yayi ba su ma dawo ba wasu kuma sun ji abin da aka yi ma waɗancan sun zo waɗanda aka tace yanzu aka ga sun cancanci a ba su taimako ko na suturar sawa ko na abinci ko na ɗan abin da za su samu su ɗan juya ko ƙosai ko waina ta dinga ta riƙe ‘ya'yanta adadin siyaninku to ba za a iya wa kowa ba amma ya kamata a nuna bajinta mun san halin da ake ciki yanzu mun san halin da ake ciki ba kowa ne yake da wadata ba da mun fahimci haka wani ya kawo a wancan lokacin ya kawo da yawa wannan lokaci ya kawo rabin abin da ya kawo wancan shekarar wani kuma muka ga yaninka sai muka fahimci wasu Allah ya ɗaukaka arzikinsu ya ƙaru sun ƙaro wasu kuma suna cikin matsala sun bayar da kaɗan sun ce a yi haƙuri to duk da haka ba za mu gaji ba za mu ci gaba da nanata muku cewa akwai buƙatar a cikin waɗannan kwanaki goma da za su shigo a nanata a sake nanatawa cewa ana buƙatan taimako ana buƙatan agaji ana buƙatan aikin alheri ga waɗannan 'yan uwa namu a yanzu haka adadin abin da aka samu na marayu da sababbin musulunta shine an samu atamfofi guda ashirin da biyar an kuma samu shadda a ashirin da biyu ko atamfofi guda ashirin da biyu ne kawai yanzu a hannunmu an samu shadda kuma turmi bakwai sai ɗazu kano an jigawa consultative forum sun kawo atamfofi guda goma wato ma'aikata 'yan kano jigawa waɗanda suke zaune a jihar gombe suna da ƙungiya kano slash jigawa consultative forum su suka kawo a tamfa ɗazu guda goma da kuma yadi ko guda saba'in shadda yadi saba'in suka kawo ɗazu da kenan kun ga iya abin da muke da shi kenan yanzu da haka muke so da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da masu sana'o'i daban-daban yanzu za mu shiga fa goman ƙarshe ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce amin amin amin lokacin da yake taka mumbarinsa mai matattakala uku da can annabi sallallahu alaihi wasallama yana huɗuba ne akan kututturan dabino sai wani sahabi mai suna maimun wanda shi kuma kafinta ne yana da wata mata da take ita ce wato mai gidansa sai ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulullah naga kana buƙatar mimbari in yo maka ice e sai je sara icen giginya sai ya zo yawa annabi sallallahu alaihi wasallama mimbari da shi aka yi man matattakala uku sai aka ɗauke wancan kututturen dabino aka aje a gefe ranar juma'a hadisin abdullahi dan mas'ud da anas bin malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau mimbarin nan ya fara hudu ba sai ya ji kututturan dabinan can yana kuka wata mu'ujiza ce kuma ta bayyana sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sako ya je gindin kututturan dabinan yace dukkanmu da muka halarci sallar juma'a ranan sai da muka ji kukan kututturan dabinan nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sauko ya je ya rungume shi sai aka ji kukan yana ƙasa yana ƙasa har dai ya ɗauke sai aka yi rami aka binne shi to wannan sabon mumbari sai suka ga annabi zai hau ya taka kafa ɗaya ce amin ya taka kafa ta biyu ya ce amin ya taka kafa ta uku ya ce amin to san dalili ba suka ce ya rasulullahi me ya faru ice mala'ika jibrilu ne ya zo ya ce zai yi addu'o'i ni kuma in ce amin ku kula mai addu'ar mala'ika jibrilu mai cewa amin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan addu'an ta cika sharaɗin karɓa ko bata cika ba sai ce wanda duk ya samu iyayensa sun tsufa ko ɗaya daga cikinsu bai musu hidima ba bai kula da su ba bai kyautata musu ba bai musu ladabi ba bai musu biyayya ba abin da yasa aka ce sun tsufa saboda in mutum ya tsufa anan nan aka fi bukatan biyayyar kuma a nan ne kai ranka ya fi ɓaci a nan ne kuma wahalar take karuwa inda karfinsa mai zai da kai ta ilma dai ku haɗu da yamma amma an karfinsa ya ƙare ta wa sai an kai shi an yi masa bawali sai an masa wanka sai an shafa masa mai zai yi faɗa za a yi masa abu daidai ya ce ba daidai ba ne a yi ba daidai ba ya ce daidai ne ya ce a ɗauke a ɗauke ya ce a kawo a kawo to wannan gurin a nan ake samun aljannar Allah sai ce to duk wanda ya samu biyun sun tsufa sun kai irin wannan yanayin ko ɗaya daga cikinsu ya kai irin wannan yanayin bai yi masa biyayya ba bai kyautata masa ba har wannan aikin ya cancanci Allah ya bashi aljanna saboda shi ba to idan Allah ya kai shi wuta Allah ya dilmiya shi a ƙasan wuta sai ce ka ce amin sai annabi ya ce amin dan wannan ya cancanci a ce amin akan wannan addu'a ta sai ce na biyu akwai wani abu da ya faru wata rana Abdullahi dan Umar yana gindin Ka'aba sai ya hango wani mutum da tsohuwa a goye yana dawafi da ita ya jike sharkab da gumi uwar ba ta iya tafiya majanyi ya sa ya goya ta a baya yake dawafi da ita ya gama dawafi sai ya zo ya sauke ta yana hutawa kafin ya fara sa'ayi sai samu abdullahi dan umar ya ce kaga yadda na samu mahaifiyata ta tsufa ba ta iya tafiya ba ta iya wanka da kanta ba ta iya bayan gida da kanta ba ta iya ci da kanta ba ta iya sha da kanta kuma ta ce min za ta zo haji a haka na goyo ta tun daga ƙasanmu nake tafiya da ita na zo in gaji in aje ta in huta a ɗauko na zo gashi yanzu na yi ɗawafi na gaji sharkaf kuma na yi shekaru ina mata wannan kana ga kwana biya ta haƙƙinta sai abdullahi dan umar ya ce ya ce masa a tarani kada addaituha haƙaha sun ce wallahi la tastati'u an tu'addiyaha haqqaha li'annaha kanat turabbika wa anta wata ta tatamanna laka al-baqa amma anta fatakhadumuha wa ajuza Wata tamanna lahal fana sai ce ba za ka iya biyan ta haƙƙin ta ba duk irin abin da kai wa mahaifiyarka ba za ka biya ta haƙƙin haihuwa ba ta sha wahalar ɗaukar cikinka ta sha wahalar nuku-nuku da kai mata a ciki aƙalla wata shida mafi yawa har shekara ta tashi da kyar ta zauna da kyar ta tafiya da kyar ta zo haihuwa haihuwa mai ɗan karar raɗaɗi mai ɗan karen zafi mai ɗan karin wahala kuma ga fuskantar hatsari ko ta mutu a wajen haihuwar ko kai ka mutu a wajen haihuwar ko kuma ku mutu tare ko ku rayu tare ko ka ƙi fitowa sai an mata tiyata sai an yanka cikinta da wuƙa a zaro ka duk uwa ta fuskanci wannan matsalar sannan da ta haihu wahalar ciki bata huta ba wahalar haihuwa bata huta ba ana yi kuma sai a ɗora mata a baya ta goya ta makale kuma jininta sai a mai da shi ka na sha ka sha jininta ta rame in ba ta samun protein sannan kai mata fitsari kai mata tumbuɗi kai mata amai kai mata kuka sai ta shekara kusan biyu tana wannan wahalar ba a gama ba kashinka fitsarinka ɗanyaye kukan ɗanyaye duk uba ba ruwansa da waɗannan yasa ba za ka iya biyan babanka ba to duk wanda bai yi wa iyayensa biyayya ba ya tabbatar ya barawa da kansa aljanna na biyu yace duk mutumin da ya ji an maka salati an ambaci sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama baka ce sallallahu alaihi wasallam ba to in Allah ya kai ka wuta Allah ya danna ka ciki can ƙasa yace amin wannan ya cancanci girman annabi da matsayin annabi da martaba annabi da girmansa da matsayinsa a wajen Allah wanda a duk halitta Allah ba mai daraja kamar sa sannan ya zo mana da abin da babu wani mutum da Allah ya mana alheri ta hanyarsa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cancanci mu so shi fiye da 'ya'yanmu, fiye da matanmu fiye da dukiyanmu fiye da kanmu fiye da ranmu fiye da dukkan abin da muka mallaka a duniya ya cancanci a yi masa wannan kaunar ya cancanci a bi shi a girmama shi a mutunta shi a yi masa salati to wanda yake ga ya gaji da ana ta ambatan sunan ya masa yawa ya daina salatin to ya shiga cikin waccan addu'a na uku duk wanda ramadan ya kama bai yawaita ibada ba sallah karatun ƙur'ani istighfari sadaka kyauta alheri ayyukan tausayi jin kai rahama bai yi ba har ramadan ya fita list ɗin da aka yi na rahama bai yi wani aiki da yake sa ran ya shiga cikin wannan list ɗin ba to idan Allah ya kai shi wuta Allah ya danna shi ƙasa yace amin to jama'a me za mu yi ciyawa babu hanyar da kake samun yarda Allah da gaggawa irin ibadar da za ta tsallaka kanka zuwa wani in kai ta sallah kanka kaiwa in kai ta azumi kanka kaiwa in ka in ka itikafi kanka kaiwa amma an ka ɗauki dubu ɗaya ka ba wani ya ci to wannan ibada ce ta ta'adda ilal maf'ul to yaye masa bakin cikin nan da kai da bala'in nan da kai masa har ka sa masa farin ciki man farraja an muminin kurbatan min kurabi duniya na fasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmal qiyama wa man satara musliman satarahu Allah saboda haka gobe za a ƙara neman taimako irin wanda aka nema a baya 20 ga wata ko za a ƙara neman taimako irin wanda aka nema a baya so da ku fito da kuɗi don a taimaka wa wannan aiki ya ci gaba kai samu karaya kuma kun ji yanzu dai wannan kayan da ke hannunmu a tamfofi da muke buƙatan wajen ɗaruruwa kun ga ba su isa ba kuma bungunan shinkafa da masara da aka samu wannan kawai da minista ta kawo dubuhu talatin Allah ya mata albarka ya saka mata da alheri to a ce waɗannan ayyukan kowa ma ya kawo nasa to muna buƙatar aƙalla buhu kusan dubu ma in ya samu akwai waɗanda za a ba da haka kowa ya ƙoƙari ya je ya shawara me ya kamata ya yi gobe mu ga atamfofi a nan da yawa kuma za a karɓi kuɗi za a karɓi atamfofi za a karɓi shaddodi za a karɓi sauran kayayyaki da za a raba saraka gobe kowa ya je shawarar da ya kamata ya yi saboda Allah sai gobe za mu yi addu'a ta musamman ga waɗanda suke ba da agaji ga ƴan uwansu musulmi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man la yarham la yurham arrahimun yarhamuhum arrahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai akwai wani mai kuɗi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da kissarsa shi yakan ba mutane bashi ne sai ran ya ce wa abun nan ɗinsa ku je duk wanda nake bi bashi ku ce na yafe masa ko ni ma Allah ya yafe mun sai Allah ta'ala ya ce to kun ga bawa na ma da shi ba arrahimu ba shi ba arrahmanu ba shi ba arraufu ba amma ya ji kan wasu ku sheda na ji kansa in ya zo ya wuce aljanna wato ita kyauta an kai ta da kyakkyawan niyya wanda za ta faɗa hannunsa dan kai kai asara sai Allah ya getta shi dan abin ya zo mai amfani akwai hadisi a Bukhari da Muslim wani mutum ya ce yau sai na yi sadaka ɓoyayya sai ya ɗauko kuɗi mai yawa ya fito da shi yana zuwa sai ya danka a hannun wani sai da safe aka dinga kai jiya wani ya fito da kuɗi ya yi sadaka kun san waye ba wata mai yawon banza ya ba ka dinga haba ka na ya asara kuɗinsa ya eh, ba mai yawon banza wata mace ce mai yawon banza ya bata sai ce Allah ka san dan wane kuma ka san dalilin da ya sani sai washe gari ya sake dintso kuɗi a ɓoye a duhu sai zo ya wa wani ashe barawo ya ba sai aka bayi gari ana cewa ai mai kuɗin na wani ne wallahi ya ba wa barawo malam makudan kuɗi ɗimbin dukiya ya ba barawo aka ta surutu da safe shi ko bai gaya wa kowa shi bane sai ɗaga ran to Allah ka san abin da ne nufi kuma ka san inda na so in saka ta kenan sai kashi na uku ma sai ya sake ɗauko dukiya ya bayar kuma sai ya ba wanda ya fi shi wadata sai aka dinga kun da Allah wani ya rasa wanda zai ba sai ya ba mai kuɗi kuɗi kama nan dai ya ajiya shekaran jiya an ba wa mai yawon banza wannan an ba barawo an ba mai kuɗi sai ya kwanta mafarki sai ya mafarki aka ce masa duk aikin nan naka guda uku Allah ya karba ita waccan da take yawon banza kuɗin nan naka Allah ya getta ta ta zama tagari don kuɗinka su faɗa inda za a amfani su don kakka a tsara kuɗinka sai Allah ya shirye ta nan da ta koma ta gari don ta ci kuɗin ta hanyar da ta dace shi kuma barawan nan shi ma Allah ya shirye shi yanzu ya daina sata ya yi jari da kuɗinka ya kama cin halal shi kuma mai kuɗin nan marowaci ne baya alheri bashin nan da kai ka karya zuciyarsa yana cewa ashe yanzu a cikin mutane akwai wanda zai danki kuɗi haka ya bayar bai ma gaya ma shi waye bane kai ni ma bari in bayar shi ma sai ci gaba da bayarwa haka wani hadisi wani mutum da daddare sai ya ji hadari ya wuce shi ma yana bukhari sai ji ana airuwa ruwa a gonan wani sai ya ji sunan ya rike da safe sai ya bi hadarin ya je ya ga inda ruwan ya zuba sai samu mutum yana aiki a gonar ya ce bawan Allah kai ne wani ya ce eh a kasa kasan sunana ya ce wallahi a cikin hadarin nan na ji sunanka ana cewa a je gonarka a ruwa me kake yi ne ya ce duk abin da na shuka in na samu amfanin gona sai in kasa shi kashi uku kashi ɗaya in ci ni da iyalaina kashi ɗaya in ajiye shi a matsayin irin da zamu shuka baɗi kashi ɗaya kuma in raba wa talakawa ce to ka ji dalilin da yasa na ji sunanka a cikin girgije ana cewa aje a maka ruwa to yanzu Allah ya saki ruwan ma da mai kyautar da mara kyautar duk ana masa ruwa amma da Allah ya yi mana irin ta waɗancan da mun ga gonakin da suka bushe saboda haka ƴan uwa wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya biya kowa bukatarsa ta alkhairi Allah ya ba mu ikon taimaka addini kakkare na abin da za ka baya komai Ba ka baya ba shine matsala amma komai kankantansa daure daure kai da iyalanka ku bayar da abin da za mu taimaka bayan Allah nan da in Ramadana ya wuce abin da ake samu bai da yawa Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk abu na farko dai shine gobe in Allah kai mu karfe hudu da rabi kamar yadda aka saba za a je a murshid amin findiga hall da ke can tsallake rail a arawa a can za a gabatar da lecture a gobe in Allah kai mu karfe hudu da rabi kamar yadda aka je kundo ya larujiya mutane suka ba da haɗin kai suka organizing ɗin wannan da kuma aranjin dukkan abubuwa muna fata Allah sa saka musu da alkhairi su mutanen ɓundo ilare sun rubuto ta doguwar wasiƙa amma kaɗan za mu ɗauka daga cikin doguwar wasiƙa cewa suna buƙatar malam iya waɗansu mutane guda uku addu'a da suke a wannan gurin ba su faɗi sunayensu don su ma ba san sunayen mutanen ba sun ce waɗannan mutane mutum uku duk abin da ya taso na masallacin sai su zaga ta hannun wani su bar su ce a ma kara faɗi sunansu aƙalla suka ce wani ya kashe kuɗi sama dubu arba'in dab da ramadan ɗin nan akan ɗan wani abu da yake gaggara a masallacin dan masu ifbar da sauran jama'a da ke taro a gurin su ji daɗi haka kuma wani ya sayo kayan sauti shi ma kusan dubu arba'in ya kawo amma ya zaga ta wata hanya ce kar a faɗi sunansa haka kuma ne ya sayo janareta sabo kar na wajen dubu talatin da takwas shi ma ya bayar ta hannu wani ce karka kuskura a ji sunana za ka suke cewa Allah wa taimaka don Allah ma da isa waɗannan mutane a cikin addu'a Allah ya biya musu bukatunsu sannan mata na unguwan dawaki sun rubuto ta dogor wasiƙa ita ma gata to amma dai ila rashin sanarwa daga gare mu ne cewar sun ji ana zuwa unguwanni malam ya je ina ya je ina ya je na amma sun ji batun dawaki a jiya shiru to amma sun rubuto cewar kowace shekara malam yakan je unguwan dawaki a makarantar imam malik amma bana ba su ji komai ba to tana nan insha Allah ta'ala za a je imam malik in Allah ya yadda kamar yadda aka saba in lokacin ya zo za mu faɗa kuma da safe in Allah ya yadda za a faɗi lokacin su taru a wannan makarantar malam zai zo in Allah ya yadda. saboda haka kuma waɗanda suke kawo atamfobi da sukan dan matsalolin dan wani abu na ko addu'a haka da sauransu duk dai wannan ba sai mun faɗa ba malam zai shiga da su cikin addu'a kuma an fara ko in ce an ci gaba kenan dan jiya ne wani bawan Allah ya kawo an kuma sanar cewa ya kawo shi da matarsa dan a baiwa gajeyu da marayu da kuma musulunta muna fata Allah ta'ala ya saka alheri waɗanda suka rubuto takardun su na neman alkur'ani su je ofisin Allah kai mu za su sadda wanda aka dora nauyin ba da alƙur'anin. zai ba su insha Allah kowa ya je ya rike sunansa da adres sa kuma su ji tsoron Allah kada wani ya amfani da sunan wani ya karba ya ga sa don an kira wani shiru an kira wani shiru an kira wani don baya nan kada ka ce kai ne kullum ka karba ka tafi yawa masha Allah na'am an ce mai wanda suke application na alqur'ani in zai rubuto ya rinka sa numban wayansa don a kira shi ta numban wayansa a bashi insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi tambayoyi. Mai wannan tambaya na cewa malam Allah ya kara ma hakuri. ita malam ina son a dan yi mini bayani akan itikafi. Mu malam idan mutum zai shiga da wani lokaci zai shiga kuma wani lokaci mutum zai fito kuma malam don Allah ina son min bayani akan ladduban da suke cikin itikafi. Wannan insha Allah sai mu bari sai gobe sai mu rage koda minti goma ne sai mu bayani akan yadda itikafin yake insha Allah amma dai ga wanda zai shiga an fi so shiga itikafi ya zama yayi magariba a can ko kuma ya asuba a can shine lokutan da malamai suka yanke wanda ya magariba a can kenan zai tashi da azumi a ciki wanda kuma ya asuba a can ya shiga da azumi kenan ko ka shiga da azumi ko kuma ka ka ɗauki azumi a ciki ka sauke azumi ka ɗauka a ciki shi da kuma za a yi bayanin adadi mutum zai iya ɗaukan kwana goma ko biyar ko ɗaya yadda mutum zai iya dai kuma sannan akwai bai kamata ka bar wasu ayyuka saboda itikafin ba domin itikafi yasa mustahabbi ne ne a kyautatawa iyayensa ya shige itikafi ya bar babansa ba mai ɗebo man ruwa ba mai masa wanki ba mai kaza to yi wa babanka wanki kuma da ɗebo musu ruwa ya fi shiga itikafi shi yasa sai ka ce baba ba wani aiki ba mai nema na in na tafi ban kuma yi wa kowa ba daidai ba to shi kenan sai ka ce to da Allah ya mana afuwa za mu shiga itikafi amma ana buƙatar ka a wani guri wata area ko ka bar matarka ba abinci ko ka bar ƴaƴanka ba makaranta ka taho itikafi ka shiga to wannan gaskiya ka shiga mustahabbi ne ka bar wajibi mutane ko ba sa auna abubuwa cewa wannan gayarsa mustahabbi duk duniya ba wanda ya ce kafi wajibi ne kab babu sai idan alwashi ka ɗauka amma asalin ita kafi mustahabbi ne saboda haka da gayarsa mustahabbi ne to wanda yake ba shi da wani abu da zai mai kawai zauna ya ta zaman banza ko ya ta aikin banza sai shiga itikafi ya ta karatun qur'ani ya ta tasbih ya ta da ya ta salatin annabi Wannan kuma akwai wani gagarumin aiki da zai yi na taimakon al'umma ko na wani abubuwa ko wani darasi da yake ba wanda zai tsamu ko al'umma ko iyayensa zai biya ko matansa zai kula da su ko kuma akwai wani yunkuri da zai je samo wani kuɗin da za a yi wani aikin musulunci da shi ba gaskiya in ya shiga ita kafi a nan mu ba mu amfana da shi ba shi kadai amfani kansa kawai malam na wannan tambaya mace ce ta ce tana bin mijinta bashin kuɗi da ta tambaye shi ya kibiya ta yi ta yi bai biya ba ko ya halatta ta rika ɗan cirewa idan ya ajiye har ta gama cire kuɗinta to mace tana bin mijinta kuɗi ta yafe masa mana mai kuɗi ga miji da mata in ba ta yafe masa ba kuma ta rubuta ta aje lokacin da Allah ya hore masa sai ya bata amma cirewar zai iya haifar da matsala in bai sani ba tayawa ya zama yana tari ne dan haihuwa ko dan wata matsala kuma ya zo ta rabu su cika ba amma akwai wata dabara da kuɗin za su iya wato ciruwa ba tare da an zalunce shi ba to ana iya cirewa kamar yadda wasu malamai suna fatawa karkashin fa in aqabtum fa in aqibu bi ma uqibtum bihi cewa idan wato mutum ya ya cinye maka dukiya sai kudin sa ya fado ta hanyar ka kana iya rikewa a bakacin dukiyarka kace ni ma na rike dukiyata da da baka bani ba wannan daga 'yan sahun gaba ɓangaren kudu sun kawo sabulu ɗan kamaru katon ɗaya omo buhu ɗaya suna so a yi musu addu'a na wani ɓangaren kenan wai nan ɓangaren mai amfanin ku ne zan tashe ku nan ɓangaren ya nan bangaren kawai suke ta kawo taimako rannan sun kawo kaza yau sun kawo kaza ku kuna gaba gaba mai kon ku bada darasi sai ku bari waɗannan oke buhu biyu ne ka sa musu ɗaya a gyara nan an salisu buhu biyu suka kawo gashi nan ma na hangensa gashi can buhu biyu ne gyara musu a faɗa kada mala'iku su rubuta ɗaya ko tun da biyu aka bayar buhu biyu suka bayar bari a sake nanatawa daga 'yan sahun gaba ɓangaren kudu nan kenan ko? ɓangaren kudu kuma 'yan sahun gaba a ɓangaren kudun ma sahun gaba banda sahun baya kenan sun ba da sabulu ɗan kamaru katan ɗaya omo buhu biyu suna so a yi musu addu'a to bari a fara muku addu'an ku ta musamman Allah ya biya muku bukatunku na alheri duka Allah ya yi muku duk wata damuwa da take damun ku kuma wannan ne kowa sai kokari ya koyi da ku da nan sahun gaba yan bayan kyamara da ƴan saun baya da ƴan waje da ƴan kabu-kabu da ƴan babura da masu sai da hatsi da masu sai da shinkafa da masu sai da atamfofi da ƴan kasuwa bangaren manja da bangaren mai da ƴan taya da ƴan kaza da ƴan kaza su ma kowa ga kowa abin da zai kawo masu sana'a kaza sun yunkura su ma sun aiko da kaza a taimaka ƴan uwansu masu sana'a kaza muna so masu sana'o'i daban-daban kowa mu ga irin yunkurin da zai yi shi ma ya kawo da agajin da za a bawa ƴan uwansa kuma insha Allahu za a dinga ba faɗan ana yi ne don a ƙarfafawa wasu su ma su samu daman yi in tubudu sadaqati fa ni'im mahi wato bayyana tan wata ran ni'ima ne saboda wani zai ji shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai sai rijiyar can aljanna ta tabbata gare shi Usman ya daga ne ya ce ni ne ije biya wa zai yi kaza ice kai ba abin zai kara cutar Usman daga yau kuma wata ranar sai ya zauna ya ce kowa ya kawo nasa in gani har Umar yana ga bari in wuce Abubakar yace Abubakar duk sanda aka tashi aiki sai yayi fiye da namu yau dan ba da rabin dukiya ta dan na wuce shi ashe shi ko Abubakar yana cewa yau zan ba da dukiya ta duka bai san wancan abin da Umar yake shirya ba Umar ya zo da rabi nawa ka raba yace ai yau duk abin da na mallaka na kasa biyu na kawo sai ga Abubakar niki niki da yan dako aka ce wannan fa yace duka ne to matan ka fa da iyalanka yace Allah yana nan wani kuma yace to ni me zan ba sai je da ko aka bashi dabino sai ya raba ya kawo kwano daya ya kai wa iyalansa kwano daya sai munafukai suka ce me Allah zai yi da kwanan wannan da abubakar ka duka kuma ku gashi da Allah wai Allah zai wariya wai Allah zai nuna shi mai kuɗi ne ka bayar da yawa baka fita ba ka ba da kaɗan allazina yalmizuna mutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhudahum fayaskharuna minhum sakhira Allah minhum wa lahum azabun saboda haka kowa ya kokari da Allah kafin Ramadan din nan ya fita yayi aikin alheri muna fata kuma Allah ya amsa Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri masu bukatu duka ga su a rubuce yadda aka saba kowa Allah ya biya masa bukatarsa ta alheri Allah ya yi masa abin da yake samun sa na damuwa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk